This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashace kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalon da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kamo tashar masu are assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ladan ibrahim a yau ne tare da aliyu mustapha sokoto da ma sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren a cikin wannan shirin za ku cewa kungiyar miyar ta Allah ta Najeriya ta nisanta kanta da kashe mutane 37 da aka yi a Alawa da ke cikin karamar hukumar rafi na jihar Niger. Haka kuma muna ɗauke da hirar da Madina Daura ta yi da barista mai nasara Ibrahim a kan mai doka ƙasa ta ce ne game da kin mayar da takardun fasfo ɗin eh, alfarma na diplomasiya da wasu shugabanni ba su yi ba. Haka kuma muna dauke da batun cewa an kama wata tsohuwar ministan man fetur na najeriya alisan alison yake kana za mu ba ku dama ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk abin da ya shige muku duhu amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya barkan ku da wuni ƙungiyar ƙasashen turai ta eu ta ƙargafa takunkumi akan wasu kusoshin ƙasar burundi su hudu wanda aka ce an same su da laifin hana ruwa gudu da kuma kawo cikas ga duk kokarin da ake na amadu wa kasar nan zaman lafiya mutanen hudun da eu ta ce abin zai shafa sun hada da wani babban hafsan sojan kasar da aka ce ya taka rawa cikin yunkurin juyin mulkin nan na ranar 13 ga watan mayan wannan shekara wanda citira haɗe da wasu manyan shugabannin rundunar 'yan sanda da 'yan majalisar ministoci da kuma na leƙen asirin ƙasa wanda dukkansu ake ce sun taɓa shiga cikin makarƙashiya ko ma ta da tarzoma a burundi ɗin wannan rigingimun dai sun fara barkewa ne ta ran 26 ga watan afrilu na wannan shekara kenan lokacin da shugaban kasar pierre nkurunziza ya ba da sanar cewa zai nemi wa'adin mulki na uku jami'an sojan najeriya sun ce akalla mutane goma sha hudu ne suka rasa rayukansu a cikin wani harin bamamai da wasu 'yan kunar bakin wake so kai a garin maiduguri na jihar borno da ke arewa maso gabashin kasar hawa kuma jami'an sun ce an ta wasu mutane 39 kuma shaidu sun ce akalla biyu daga cikin maharan mata ne wani jami'in soja wanda ya ce an kai wannan farmakin ne a kusa da hanyar jiragen kasa ta ajilari da ke nan maiduguri ya ɗora laifin kan harin akan kungiyar 'yan boko haram ko da yake har yanzu ba wata kungiya ta fito ta ɗauki alhakin aikata wannan ta'asar To muna baku labaran duniya daga Washington. Ma'aikatan tsaro na tarayyar Amurka sun gano makamai iri-iri har guda goma sha uku a wurin ko a jikin mutumin nan da ya auka cikin wata makaranta da ke jihar Oregon a jiya ya buɗe wuta ya kuma kashe mutane da yawa. Makaman da aka samu sun hada da bindigogi guda shida a cikin makarantar da ya kai wa farmakin da kuma wasu bindigogi na daban guda bakwai da aka gani a can gidan shi. har yanzu hukumomi dai suna ci gaba da bincike domin su gano dalilin da ya sa shi wannan bawan allah da ake kira chris harper marsa dan shekaru 26 da haihuwa ya kai wannan hadin jiya a ita makarantar inda ya kashe mutane tara ya raunana wasu bakwai wani jibgegen jirgin saman jigilar kaya kera c-130 na sojan amurka ya faɗi a filin jirgin saman jalalabad na kasar afghanistan abinda ya jawo halakar mutane a akalla goma sha ɗaya da misalin karfe goma sha biyu na daren jiya ne wannan hatsarin ya faru kuma har zuwa yanzu ba a ce ga abin da yake shine sanadin faɗowar wannan jirgi ba kafofin soja da ke filin jirgin saman bagram a can afghanistan din sun ce waɗanda suka mutu a hatsarin sun hada da sojan amurka shidda da ke aiki a cikin jirgin hada da wasu fararen hula biyar da ke aiki a da neto ƙungiyar taliban ta yi ikirarin cewa mayakanta ne suka kakkaɓo jirgin da bindigoginsu amma wani hafsan sojan amurka major tony wickman ya karyata maganar tasu To hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ta ce an samu raguwar 'yan gudun hijiran da ke kwarara zuwa cikin ƙasar Turkiyya a cikin wannan mako a sanadin rashin kyawun yanayi a cikin Mediterranean wato teku Mediterranean. Hukumar ta UNHCR ta ce 'yan gudun hijira 500,000 ne kawai suka shiga Turkiyya a cikin wannan mako din maimakon 15,000 da ake samu suna shiga ƙasar a kowace rana a can baya. sai dai kuma ana jin cewa wannan ba zai ci gaba domin kuwa cewar adrian edwards wani jami'in hukumar da zaran yanayi ya yi kyau za ga jimillar 'yan gudun hijira tana zuwa tana cirawa sama hukumar da na kiyasin cewa 'yan gudun hijira kamar dubu 700 za su shigo ta su biyo ta cikin teku kan hanyar su ta zuwa kasashen turai a wannan shekara farar paparoma ta duniya da ke vatican ta fayyace cewa ba son a ɗauka cewa haɗuwar da paparoma francis ya yi da macen nan mai suna kim davis da ke amurka wacce ta ki ta ba da takardar rajistan auren masu auren jinsi guda kamar wai shi fafaroma na goyon bayan wannan matsayin nata ne a yau juma'a ne fada ta ba da sanarwar ce cewa a yi lokacin ziyarar da ya kawo nan washington a cikin makon jiya faforoma ya saru da mutane da dama ta kara da cewa irin wannan haduwar da yake da mutane iri daban-daban abin da ya saba ne domin halinsa na jikanya da son cuɗanya da jama'a ne sanarwar ta ce a lokacin haɗuwarsu da kim davis ba su yi wata doguwar tattaunawa mai zurfi game da matsayin da ta ɗauka a gun aikin nata ba saboda haka kada a ɗauka cewa kamar ganawar su alamar goyon bayan fafaroma ce labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka Ƙungiyar Miyatti Allah ta Najeriya ta nisanta kanta da mutanen da aka kashe a garin Alawa da ke cikin karamar hukumar Rafi a jihar Niger. Ga Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A wani taron manema labarai dai mataimakin shugaban kungiyar Miyatti Allah a Najeriya Alhaji husaini Boso ya nesanta kungiyar ta Miyatti Allah daga waɗannan hare-hare wannan ba ba ba ruwanmu da wannan al'amari in filani ne ma to mu mun ɗauke su masu banna wallahi mu ba ruwanmu da su domin duk wanda ce zai rama ya nuna ba doka kasance a halin da ake ciki dai alhaji hussein bosu ya ce kungiyar ta kaddamar da wani shiri na wayar da kan fulanin musamman matasa akan illar tayar da zaune tsaye to yanzu muna nan a shugabanninmu na jihohi musamman nan wannan jiha da kwara mun san suna yunkurin kiran taro kamar na kwara sun kira za a je nan ma za a kira mun kuma kafa kwamiti na wayar da kan mutanenmu kwanan ga za mu rubuta ma gwamnati ta taimaka ta wajen yadda za mu muna son a shiga sako-sako mu riƙa ilmantar da mutanenmu mu wayar da kansu don a samu zaman lafiya. A nashi gefen shugaban riko na kungiyar Meti allon a jihar Niger, Alhaji Adamu Kaduna Tsauni ya buƙaci jama'a ne da su daina ɗaukar doka a hannunsu idan al'amari ya faru. ɗaukan doka a hannu kaga duk mutum da abu kaɗan ba zai yi haƙuri ya kai hukuma ba sai ya ɗauki doka a hannun shi to duk Allah irin abubuwan nan duk Allah ina so ina kai kuka ga gwamnati ga sauran jama'a duk Allah a daina shi. Haka zalika Alhaji Adamu Tsaunin ya bayyana buƙatar ganin hukumomi sun samar da daji domin kiwon dabbobinsu. yanzu abin da ya shafe mu a nan akalla jama'a wanda suka bar na saboda rashin kiwo wajen inda wurin kiwo dajin nan sun kai mutu ya kai dubu ɗari wanda suka bar ma wurin saboda rashin daji wani dole ba wurin kiwo dole ya tashi ya nemo inda daji yake sun bar naija din su an su sun bar naija don ba akan wannan shine ko sai matsala na biyu saboda sashe-sashen da ake yi a halin yanzu dai duk da cewa ɗaruruwan jama'a sun kauracewa yankin na alawa hukumomin tsaro sun ce sun kara tura jami'ansu a yankin domin tabbatar da doka mustapha nasiru batsari muryar amurka daga mina a nigeria. an gaishe ka mustapha hukumar shige da fice ta nigeria ta ce duk tsohon babban jami'in gwamnatin da suka hada da tsoffin gwamnoni sanatoci da 'yan majalisar wakilai da ba su mayar da fasfo ɗinsu na alfarma ba to hukumar za ta ɗauki mataki a kansu akan haka ne wakilin sashen hausa madina dauda ta tattauna da barista mai nasara ibrahim kogo akan matsayin wannan fasfo a dokar kasa shine sai wai mai kundin tsarin mulki ya tanada ne a game da wannan fasfo din abu ne wanda yake shi tsarin mulkin najeriya a sashi na sha tara na tsarin mulkin najeriya nan aka yi magana manufofin tsarin mulkin najeriya kuma manufofin tsarin mulkin najeriya nan idan muka yi la'akari da sashi wanda yake na ɗaya ƙarƙashin sashi sha tara ɗin ya yi magana kare ra'ayin ƙasa ko kuma mutuncin ƙasa ko kuma abin da ƙasa ke bukata sannan kashi biyu da a cikin baka na sashi na sha tara ɗin ya yi magana girmama dokokin ƙasashen duniya da kuma yarjejeniyoyi da ƙasa ta shiga da su tsakaninta da wasu ƙasashe ko kuma zamanta na mamba na ƙasashen duniya to kasashen duniya gaba daya suna da dokoki ko tsare-tsare na diplomasiya waɗanda suka shirya waɗannan tsare-tsare na diplomasiya kamar a nigeria akwai abin da ake kira immigration act wato doka da ta kafa harkokin shige da fice na nigeria an kafa ta ta dubu da dari tara da sittin da uku ko yanzu tana gaban majalisar tarayya ana kokarin yin gyare-gyare amma dai matsayinta kenan tun 1963 uh, wannan ya ba da dama cewa akwai passport wato takaddun izinin shiga ko kuma fita kasashen duniya akwai na alfaram na alfaram wannan su ne wato ana baka ne daidai da mukamin da kake rike da shi a gwamnati ana ba shugaban kasa ana ba ministoci ana ba ambassadors ana ba uh, manya-manyan shugabanni a majalisa ta tarayya uh, da kuma gwamnoni da kuma manya-manyan jami'an gwamnati dai akan ba su waɗannan abu to wannan akwai a najeriya akan ba abin uh, mummunan fahimta domin ofishinka idan an ba shi wani abu da sunan an baka ofis ba kai ne aka ba ba to a najeriya sai su juya sai su ɗauka ai alfarmar su aka yi muwa maimakon su la'akari da cewa ofishinsu ne aka yi ma alfarma kin ga idan har eh, eh, zamanka na mukamin wannan ofis ya kare to a shari'ance kamata a yi duk wani abu wanda yake alfarma ce saboda rike wannan mukami to sai ka ajiye ta shi ita kuma gefe guda ah, ah, to ya zama shekaru da dama sai mutum ya zama eh, idan an bashi wannan fasfot ɗin ko ya sauka daga ofishin shi maimakon ya je mika wannan fasfot ɗin ga hukuma yadda ya kamata to na sauka wannan yana ɗaya daga cikin kayan aiki ga na maido da su to sai mutum ya rike ci gaba da harkokin shi madalla mai nasara ibrahim kogo kenan yake ma wakilin madina dauda karin haske akan matsayin fasfot na diplomasiya labaran da muka samu da yammacin yau dinnan shine an kame tsohuwar ministan albarkatun man fetur na najeriya madan dizeni alison madu yake na zanta da wani lauya mai zaman kansa a can london din wato alasan kwaso ko akwai wani ƙara haske da zai muna akan wannan batu shine sai ya ce da ni na bincika duka majiya duka nan london babu tabbacin cewan an kama ita tsohuwar minista na pressure na najeriya amma akwai jita-jitan cewa tana cikin mutum biyar da aka kama a yau tun but uh, banda majiya daga premium times uh, na wato british high commission na nigeria uh, babu wani tabbacin cewa haka ya auku to alasan daga ina ake jin wannan labarin ya samu asali kenan uh, daga nan nigeria daga british high commission na nigeria uh, su premium times uh, da suka yada wannan labarai labari suka samu majiyarsu amma su ma nan sun ce ba su ba da sunayen waɗanda aka kama ba amma sun nuna cewa akwai mutum biyar da aka kama. Oh ba ma ita kadai ba ce kenan. A ba ita kadai ba. To kuma su ah. ofishin jakadancin Najeriya ba su yi wani bayani akai ba. Ah, babu bayani daga ofishin jakadancin Najeriya da ke nan London. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. za mu karin kumallo daga kebin najeriya wane ne daga jihar kebbi nasiru wanzan ne daga taraba oh nasiru wanzan daga taraba to malam nasiru me ka eh, wannan daren eh, eh raina na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu kyakkyawan gwamnati a taraba bai a najeriya kuma ya allah allah taimake su eh, a kan mulkin da suke gudanarwa mun ji daɗi kuma muna godiya ga Allah da ya nuna mana wa'annan lokutan da aka yi NDG ta zo ta gabatar da abubuwa na cimma buri na muradin dan adam a rayuwa a duniya Allah kuma ya saka musu kuma Allah taimake su to mun ji ra'ayin Nasiru wanzan daga Taraba yanzu kuma bari mu je jihar Kebbi da muka ce wane ne daga jihar Kebbi wayo lamban Kebbi ta tsunke to ku ne za ku bayyana muna fara'ayoyinku yau ba mu ne muka ba ku take ba ku ne za ku kira ku bayyana mana meye kuke son ku faɗa abin da ya shige muku duhu ko kuma ku yi muna ƙarin haske kila akan mu wanda ba mu sani ba akan batutuwa daban-daban ko siyasa to har yau dai ga kebin ya sake dawowa wane ne daga kebi layin kebi na tutsuwa ya sake yankewa kamar yadda muke cewa ku ne za ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku ba mu ne muka baku take ba a kan harkokin siyasa ne zamantakewa ne tattalin arziki ne to yanzu ga kira daga nasarawa waye daga nasarawa eh abdurrahim ahmed dan masanin toto to abdurrahim dan masanin toto me eh, ra'ayinka eh, kwana biyu eh ya aiki ya hakuri da jama'a lahiya lau me ra'ayinka kuma ka dan rage rediyonka da Allah to alhamdulillah na rage to na yau shine magana shiga Najeriya shekara hamsin da biyar da samun yankin kai to alhamdulillah mu dai a Najeriya kowa sai ya samu ci gaba da yawa a da can da mai wayo da yayan talaka ba su zuwa makaranta sai ya sarakuna amma yanzu yayan talaka na suka yi ilimi a Najeriya idan ka duba gwamnonin gaba kiɗa da manyan manyan wanda suke rike da makama Najeriya duk yayan talaka ne to abdul to haka duk wanda zai ce maka ba ci gaba Najeriya to wannan shine bai gan ci gaba ba to Abdurrahim mun mun ji daɗi da ka faɗa mana ka. bari mu je mu je mai kira na gaba kuma wake magana assalamu alaikum wa alaikum assalam sunana gambo barau fatasku daga tsohuwar kasuwa a garin fatasku to gambo barau fatasku me ka wannan daren yau so nake na yin kira ga 'yan majalisar na sanata da da na cikin gari da cewa don allah da annabi su kawo hankalin su tattara a kan abubuwan da yake damu da garin fatasko saboda wallahi muna cikin kunci akan wannan hanya samu taɓa tasha ya kamata su share wa talakawa hawayensu saboda wannan abu ya dame mu da fatan za su haɗa kai su ga me za su akan wannan hanya samu ta garin Fatasko saboda wannan hanya ita ce zuciyar wannan gari namu na Fatasko. To gambaro Fatasko Allah sa waɗanda aka faɗa ko ake nema sun ji. Yanzu bari mu je jihar Taraba waye daga jihar Taraba. Adamu Shamaki ne Shamakin sarki mutum biyu daga Taraba mutum biyu gasar local government. To Adamu me ra'ayin ka wannan daren? ra'ayina ne yanda yanzu musamman shi shugaban kasanmu ya ɗauki matakai sosai akan 'yan sandan nan da suke shutar da mu akan hanya sai ka ga ɗan sanda ya zo kuna cikin mota ya tare kun ba ku baci kuɗi ba kan wannan sai ci mutuncin ku da kuma yanda suke nan suke dajinan nan to yanzu mun samu labarin cewa sha Allah ta bangaren tsaro shugaban kasa ya ɗauki mataki akan 'yan sanda duk wanda suka ci mutuncin su mutuncin su akan hanya ko wani abin nan ya ɗauki mataki na tura lambansa ko wani abu to mun gode mun gode wannan ra'ayi naka da mu daga Taraba yanzu bari mu je jamhuriyar Nijar kuma waye daga jamhuriyar Nijar eh assalamu alaikum wa alaikum assalam ma malam Ali na dogo dogo nuci a cikin jamhuriyar Nijar to malam Ali me a ra'ayinka wannan daren to abinda a na shine zan tayar da yan Najeriya da sun yi sallah ta cikon shekara amfani da samun yancin turawa to lalle na ji daɗi kuma na murna kuma lalle kamar wanga da Buhari ya yi lalle ya buhari ya nuna lalle mai son kasa na ba mai son kanshi ba me yayi kuma da ya rike minista na mai shi na a daidai don sabida da ya san in ya bashi wannan wuri ya san za a samu a samu ɗansu masu hannu daga rana za su ta mai iko kuma na ga buhari lalle mutum na wanda ya zan in dai najeriya ana mishi goyon baya najeriya kuma na tare da allah ya to mun gode kuma ga ta'adama ta amurka har allah ya yarda da Allah tun kun ce kasan shekarar gaza za a gamawa da su na gode mu da amerika ni a umma mala ali daga dogon da cikin to mala ali mala ali mun gode mun gode kwarai har yanzu ba mu ji wanda ya kira mu ya muna magana eh, tsare tsohuwar ministan da aka yi ba ko kuma ministocin da aka bayyana aka mika sunayensu ko to yanzu muna muna jihar kaduna waye daga kaduna ahmad mai sai da kwano an to ahmed mai sai da kwano me ra'ayinka wannan daren a gaskiya shine ra'ayina ina taya buhari farin cikin murna cika shekara hamsin da biyar wallai to mun gode ne shine ra'ayina don allah allah ubangiji ya sa gwamnan kaduna na jinmu to yayi me yawa muna da wata hanya tsakanin mu da zariya gaskiya hanyar nan wallahi ba ta da kyau muna fatan allah ubangiji ya ba shi ikon gyara bana to mun gode malam ahmadu yanzu bari mu je jihar Gombe to madalla bari mu je jihar Gombe har yanzu ba wanda ya magana tsare tsohuwar ministan da aka yi ba mu kuma ji wani ya yi magana akan ministocin da aka mika sunayen su ba wane ne daga Gombe Alhaji Yaji ne daga na faɗa to Alhaji ya me ka wannan daren wato ni ina magana na akan hanyar mu ne na Gombe Fatas Kuros. to me yasa meta? ta mu ma dai magana hanya ne dole muna da gwamnatin tarayya saboda tun lokacin obasanjo 1919 aka jihar hanyar nan gobe fata surot Hanzu kuma wasu ka jihar hanyar nan muna wahalan hanya sosai wallahi dole muna roƙon gwamnatin tarayya da a taimaka mana da sanatocinmu da da sanatocinmu na jihar gombe da manya-manyan jan mu dal a taimaka a gyara mana hanyar gobe fata surot saboda muna wahala to za ka je gombe daga nan sai kamar wanda ka je da kafa saboda wahala hanya muna fama a taimaka mana da Allah to mun ji yanka alhaji ya daga gombe yanzu eh, bari mu je makwaciyar ta ya da wani ya kira daga makwaciyar jihar gombe jihar gombe kuma eh, jihar bauchi kai yanzu sai dai daga nasarawa bari mu tsallaka mu nasarawa waye daga nasarawa hajjara mutu ne wai hajjara mutu ke ce mace ta farko da muka ji yanzu nan to me ra'ayinki hajjara mutu damuwa ne muke da shi a nan soke local government kamar ba Najeriya muke ba. Me yasa kika ce haka? Don wuta wuta eh kowane amfa suna jin daɗin nefa ba kuma ba ma samu. To ra'ayin hajjara ramatu kenan. Kada a shugaban kasa da kuma gwamnan Nasaratu a taimaka rika ba mu wutan nefa. Suna ji. Muna nan cikin jihar Nasarawan da har yanzu. Wane ne a jihar Nasarawan ma yanzu nan? Bello da ke makafin da na kanan dabo mazaunin jihar Nasarawa. To Bello, me ra'ayinka? Abin da muke kira to Allah Ubangiji ya taimaki shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari. Allah ƙara masa lafiya, Allah ka taimake shi da sababbin ministocin da zai naɗa, Allah sa kamar yadda yake da ƙoƙari da gaskiya da riƙon amana. Allah sa su ma haka suke gaba fatan mu kenan Allah sa a samar mana ayyukan yi a jona mana tsaro gaba daya ga dan uwana zai magana To ina sunan shi? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke magana? Mai magana Shukurana Aminu makafin dala. To Shukurana Aminu, me ra'ayinka? Ni ra'ayina gaskiya shugabanninmu na Najeriya su tausaya wa talakawa da 'ya'yan talakawa akan harkar karatu saboda yanzu gaskiya matasa abin da suka haife su a najeriya shine harkar kawai yadda za a yi su samu kuɗi da shaye-shaye da kuma baga kawai neman rigima da kowa da kowa 'ya'yan masu to mun gode eh, shakana aminu yanzu kuma bari mu je jihar adamawa waye daga jihar adamawa Eh, sunana Abdu diga mubin jihar Adama. Abdu? Eh, to, diga mubin jihar Adama. To, Abdu, me ra'ayinka wannan daren? Eh, ra'ayina muna farin ciki da labarin da ke fitowa daga birnin london an kama tsohuwar ministar mai to me yasa ka ce haka kana murna eh, eh don muna so a yi bincike ne duk wanda ya sata masu gudu su gudu to mun ji ra'ayin abdul mubin daga adamawan najeriya to har yanzu dai muna sauraron ku ku ne za ku bayyana mana ra'ayinku ba mu ne muka ba ku take ba akwai kuma muhimman batutuwan da suke kan faifai a halin yanzu nan yanzu bari mu je kano ta dabo waye daga kano sagir kilishi daga kano to sagir sanusi me ra'ayinka sagir kilishi ba su ba to to sagir me ra'ayinka ka. bayan kama ministan eh, petrol saura kuma ta kuɗi domin gaba ɗaya suka haɗa baki suka ce kuɗin da aka ce babu ɗin nan suka ce eh. sun yadda aka kashe su saboda haka yanzu allah ya sa a kama su gaba ɗaya su da mana da mu ra'ayin sagir kenan ra'ayi na kenan yi eh. to mun gode da wannan ra'ayi naka kuma da kai ne kira na karshe da za mu ɗauka a halin yanzu nan gobe ma rana ce idan mun buɗe layi sai a kira domin a bayyana ra'ayi yanzu kuma to yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin kasar kogin mekong da ya kwararo daga kasar china ya biyo kasashen boma cambodia lao vietnam har ya zuwa kogin kudancin china gida ne ga fiye da mutane miliyan 60 kimanin kashi 85 cikin 100 na ilahirin jama'ar yankin rayuwarsu ta ta'allaka a kan kogin ne na makau musamman ga masunta da masu noman rani wannan yana nufin duk wani barazana ko cikas da zai shafi wannan kogin zai jawo mummunan bala'i abin da ya sa a ranar 31 ga watan agusta hukumar raya kasashe masu tasowa ta amurka da hukumar binciken sararin samaniya ta amurka da haɗin gwiwar cibiyar faɗakarwa game da haɗura ta asiya da cibiyar binciken ruwaye ta netherlands da ƙungiyar nazarin batutuwan da suka shafi muhalli ta california suka ƙaddamar da wani shiri mai suna sava mekong wanda zai yi amfani da tauraron ɗan adam domin sa ido a kan yankin alal misali za a sa ido ta tauraron ɗan adam a kan yanayin sararin samaniya da ruwaye wanda ɗumamar yanayi ke yi wa barazana da kuma ƙaruwar jama'a a yankin. Wannan zai ba da damar yin tsari na tsawon lokaci wanda zai taimaka wajen kiyaye samar da abinci da kare gandun daji. A ƙarƙashin shirin za a yi amfani da kimiyyar zamani domin tsare yankin inda hukumar binciken sararin samaniya ta Amurka da wasu hukumomi suka fara nazari kan abubuwan da suka fi damuwar yankin da nufin samun mafita. sharhin muryar amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin ta amurka to madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. to da a takaici kungiyar kasashen turai ta eu ta kargafa takunkumi akan wasu manyan mutanen kasar burundi su hudu wanda aka ce an same su da laifin hannun ruwa gudu da kuma kawo cikas ga duk kokarin da ake yi na amaido wannan kasa zaman lafiya su wannan mutanen hudun dai da aka ce abin ya shafa sun hada da wani babban hafsan sojan kasar da ya taka rawa a cikin yunkurin juyin mulkin nan na ranar 13 ga watan mayan bana wanda ya ci tura da kuma wasu manyan shugabannin 'yan sanda ministoci da hukumomin da ke asirin ƙasa wadanda dukkansu aka ce sun taɓa shiga cikin makarkashiya ko makirci na ta da tarzoma a wannan kasa din musamman tun bayan da shi shugaban kasar pierre nkurunziza ya ba da sanarwar cewa yana kudurin ya nemi wa'adi uku na mulki a najeriya kuma soja sun ce akalla mutane goma sha hudu suka rasa rayukansu a cikin wani harin babamai da wasu 'yan kunar baƙin wake da aka ce galibin su 'yan mata ne suka kai a garin maiduguri jihar borno najeriya can arewa maso gabacin kasar kuma jami'an sun ce an na wasu mutane guda kamar talatin da tara wani jami'in soja wanda ya ce an kai farmakin a kusa da tashar ko kuma hanyar jiragen kasa ta ajilari a maiduguri ya dore laifin akan 'yan boko haram amma har yanzu an ce ba ta kungiya ta fito ta dauki alhakin kai wannan farmaki sannan mun kawo muku rahoton da ke cewa ma'aikatan taron wato tsaro da tare a burka sun gano iri-iri har guda goma sha uku a wurin mutumin nan da ya auka cikin wata makaranta da ke jihar oregon ya kashe mutane tara jiya ya raunana wasu bakwai to mun gode aliyu da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na abar ya huce na ibrahim alfa ahmed yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi aliyu mustapha sokoto wanda ya taimaka mani domin gabatar da shirin da masar fiul hashin gumel wanda ya tsaya can ta bayan gilashi da daniel brown wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya wagner ni ladan ibrahim ke cewa sai an ji manku This program has come to you from the Voice of America, Washington.